صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اصور اروبر كمدر حقا radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda mustapha adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da abdullahi salisu usman katsina sai kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka biye da shi akwai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar biye da shi akwai shirin amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na ƙarshe shine mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labarun da kuka saurara. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 11 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata rana irin ta yau wato 11 ga watan afrilun shekara ta 1985 anba hogza tsohon shugaban kasar albania ya rasu Ban da kasar italiya ta mamaye albania a cikin shekara ta 1939 anba ya kafa 'yan kungiyar tawaye waɗanda suka ɗauki makamai bayan da italiya ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1944 yanva tare da taimakon tarayyar soviet ya kwace iko da ƙasar albania bayan shekaru da faruwa haka yanva ya kafa jam'iyyar gurguzo ta ƙasar albania kuma ya ci gaba da dasawa da tarayyar soviet har zuwa shekara ta 1961 a lokacin da alaka tsakaninsa da moscow ta fara taɓarɓarewa daga nan kuma sai koma ga kasar china domin samun goyon baya da taimako enver ya yi mulki na kama karya a kasar albania tsawon shekaru 41 har zuwa lokacin mutuwarsa a shekara ta 1985 sannan kuma tsarin gurguzu ya kawo ƙarshe a kasar ta albania a cikin shekara ta 1992 har yanzu mutanen kasar albania dai suna tunawa da mulkin kama karya na enver wanda ya yi a kasar wanda suke kallon sa bakin mulki da kasar ta taba shaidawa a cikin karnukan baya-bayan nan da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau aka gano wani makirci na yunkurin juyin mulki a kasar iran tun bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar makiya tsarin jamhuriyar musulunci na cike da waje ne suke hankoran ganin bayan tsarin tare da taimakon wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai waɗanda juyin bai masu daɗi ba musamman ma kasantuwar iran ita ce babbar ƙasa 'yar amshin shata ga kasashen yammacin duniya kafin samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar inda amurka da yahudawan isra'ila suke cin karansu babu babbaka a ƙasar a ƙarƙashin mulkin ɗan koransu kuma karan su sarki sha wasu daga cikin sojojin ƙasar ne aka yi amfani da su inda suka shirya akan cewa za su kashe fitattun shugabanni da jagorori na ƙasar musamman ma dai margayi imam Khomeini sannan daga baya su suna neman ɗaukar fansa a kan jininsa wanda hakan zai bayar da damar su rikirkita lamura a ƙasar ta yadda daga ƙarshe juyin juhalin musuluncin zai rushe amma shirin nasu ya bayyana kuma an kame dukkanin masu hannu a cikin wannan makarkashiya wanda kuma sadiq kutub zade shine shugaban masu wannan shiri na juyin mulki wanda shi ma ya shiga hannu a cikin shekara ta da 1982 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da dumi su tare da Mustapha Adam. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Firaministan ƙasar Koriya ta Kudu ya iso Iran domin fara ziyarar aiki. mutane uku ne suka mutu sanadiyar harin kunar bakin wake a ƙasar somaliya ƙungiyar ƙwallon kafa ta istiklal ta iran ta nufi ƙasar saudiya domin buga wasannin asiya to yanzu ga cikakkun labarun, firaministan ƙasar koriya ta kudu ya iso iran domin fara ziyarar aiki da maraicen yau lahadi ne da firaministan ƙasar ta koriya ta kudu Shin Si Kung iso Tehran da zai ɗauki kwanaki uku yana ziyara kuma zai tattauna da mahukuntan ƙasar akan alakar ƙasashen biyu. Bayan saukar firaministan ta Koriya a filin sauka jiragen sama a nan Tehran ya sami tarbaran ministan tituna da gina birane Muhammad Islami. Daga cikin waɗanda zai gana da su kuwa da akwai shugaban ƙasar da Hassan Rouhani. mataimakin shugaban ƙasa na farko ishan jahangir sai kuma kakakin majalisa muhammad bakir kalibaf har ila yau zai wata ganawar da Ali Larjani mai baiwa jagoran junji halin musulunci na Iran shawara. A yin ziyarar tasa firaministan na kasar Koriya ta kudu zai kuma ziyarci wasu kamfanonin kasarsa da suke nan Iran da suka hada da kamfanin Samsung da kuma LG. A yau Lahadi ne aka buɗe zaben shugaban ƙasa a ƙasar Chadi. da safiyar lahadin yau ne aka buɗe cibiyoyin kada ƙuri'a a faɗin ƙasar ta inda shugaban ƙasar idris debi ya fara kada ƙuri'arsa a cikin babban birnin ƙasar injamina an buɗe cibiyoyin kada ƙuri'a da misalin karfe bakwai na safe ana tsammanin cewa shugaban ƙasar mai ci yanzu idris debi mai shekaru 68 wanda ya ɗauki shekaru 30 yana kan gadon mulki zai sake lashe zaben da za a yi a yau da akwai 'yan takara bakwai da suke gogayya da shugaban mai ci sai dai manyan kungiyoyin adawa kasar sun yi kira da kauracewa zaben mutane miliyan bakwai da hudu ne dai suka cancanci kada ƙuri'ar zaben da za su tantance wanda zai yi musu shugabancin kasar a tsakanin idris debi da 'yan takara bakwai a kwanakin baya dai 'yan hamayyar siyasar kasar sun rika gudanar da zanga-zanga a cikin birane daban-daban tare da nuna kin amincewarsu da shugabancin idris debi gwamman yahudawan sahayoniya sun kutsa cikin harabar masallacin kudus a yau lahadi madar watsa labarun falasɗinawa ta ambaci cewa yahudawa 'yan sahayoniya 'yan sharawari zauna kusan 65 ne suka kutsa cikin masallacin kudus mai alfarma a ƙarƙashin kariyar sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila majiyar ta falasinawa ta ƙada cewa 'yan sahaniyar sun kuma yi nau'in ibadojinsu a cikin masallacin na kudus mai alfarma domin tsokana kutsawa cikin masallacin kudus da yahudawa 'yan sharawari zauna dai suke wani abu ne da ya zama ruwan dare. To kuna ta da radio Biyoc Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Akalla mutane uku ne suka kwanta dama sanadiyar harin kunar bakin wake da aka kai a ƙasar Somalia. Majiyar tsaron ƙasar ta Somalia ta ce ɗaya daga cikin gwamnonin ƙasar ya tsallake rijiya da baya sanadiyar harin kunar bakin wake da aka kai masa. Amma mutane uku sun mutu biyu masu tsaron gwamnan. har ila wasu mutane biyu na daban sun jikata kamfanin dillancin labarun anadola ya bayar da labarin cewa wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a bakin wani hotel da ke birnin baidowa babban birnin gundumar kudu maso yamma an kuwa kai har ne dai akan gwamnan gundumar ali wardohe doyo babu wani abu da ya sami gwamnan amma biyu daga cikin masu tsaronsa sun mutu sai kuma wani mutum guda na daban jami'in 'yan sanda a baidowa muhammadu adan ibrahim ya faɗa wa manema labaru cewa mafi yawancin mutanen biyar da suka jikata farin hula ne kuma tuni an ɗauke su zuwa asibiti yanzu yanzu dai babu wata ƙungiya da ta sanar da ɗaukar alhakin kai harin amma jami'an tsaron ƙasar suna zargin ƙungiyar nan ta ashabab Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Istiklal ta Iran ta nufi ƙasar Saudiya domin buga wasannin Asiya. kungiyar kwallon kafar ta iran za ta je a matsayin ɗaya daga cikin kungiyoyi hudu ne da za su fafata da juna a fagen zama zakarun asiya sauran kungiyoyin sun hada da al'ahali ta saudiya mai masaukin baki sai kungiyar kwallon kafa ta ashurta ta iraki sannan kuma aldahil ta kasar qatar bayan isar 'yan wasan dai da tawagar da take rufa musu baya su 58 da a yi musu gwajin corona a filin saukar jiragen sama na jidda sannan kuma su killace kawukansu kansu na sa'o'i 24 to ƙarshen labarin duniyar kenan taba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau tare da Abdullahi Salisu man Katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mota Afirka daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin zai yi leƙa kasar Tadi domin jin irin wani da ake toyawa yayin da al'ummar kasar ke kada kuri'a a zaben shugabancin kasar wanda shugaba Idris Deby Itno ke neman wani wa'adin mulki a karo na shida yayin da su kwa manyan 'yan adawa a kasar suka ce sukan ba da su ba a wannan tafiya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Marilla a kasar Chadi a wannan Lahadin ce 11 ga watan Afrilu al'ummar kasar ke kada kura a zaben shugabancin kasar. Shugaban kasar Idris debi Itno na takara domin neman wa'adin mulki a karo na shida. Shugaba debi wanda ya shafe sama da shekaru talatin yana mulkin kasar na fafatawa da 'yan takara guda shida. Kimanin 'yan kasar miliyan bakwai da dubu ɗari ne aka tsara za su kada kura a zaben. sai dai wani bangare na 'yan adawar kasar sun janye daga zaben tare da kuma kira ga jama'ar kasar su kaurace masa janyewar 'yan takarar ya rage adadin masu tsayawa takara zuwa mutum shida daga cikin sha shida tun a shekarar 1990 ne idris debi ke shugabancin kasar chadi bayan da ya jagoranci kifar da mulkin isanabre shugaba debi na da shekaru 68 kuma ya kwashe shekara talatin yana iko inda kuma za a ga cewa mafi yawan 'yan kasar ba su ga wani mulki ba illa nasa saboda mafi rinjayen 'yan kasar na da shekara talatin ne shugaba idris debi ya karbi ragamar mulkin chadi a watan disamban shekarar 1990 kuma tun daga lokacin ake zaben shi a matsayin shugaban kasa abin da ya ba shi damar samun nasara har sau biyar sakamakon sauya na tsarin mulkin da aka yi a shekarar 2005 wanda ya cire wa'adin shugabancin kasar 'yan chadi da dama dai na ganin babu wani da zai iya shugabancin su a wannan hali da ake fuskantar tarin matsaloli da suka hada da barazanar 'yan ta'adda da gungun kungiyoyi masu dauke da makamai da ke addabar yammacin afirka musamman yankin sahel yayin da su kuwa kungiyoyin farar hula da 'yan adawa na kasar ke zargin sa da kama karya yayin da yake fuskantar 'yan takara ba tare da wani nauyin siyasa ba idris sadebi wanda mutum ne mai karfin fada a a kasar kuma abokin kasashen yamma a yakin da ake yi da 'yan ta'adda a yankin sahel ga dukkan alamu zai samu wa'adi na shida akan karagar mulki To yayin da 'yan kasar ke kada ƙuri'a mun ji ra'ayin wasu daga cikinsu ga kuma abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Eh, to ni dai ina fatar mai kasar na ya ci saboda muna da hukin zama lafiya da ƙarin umarni da zama mu yadda muke jin daɗi a mai wannan gaskiya mai ƙasa wannan ba mu sai ya faɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To mu wannan wallahi muna so shugaban ƙasar mu wannan muna so shi sosai yana taimaka ma talakawa da masu kuɗi da ba kuɗi duka yana taimaka taimaka musu mu da Allah ya sa wannan zaben ya ci kawai muna goyon bayan shi sosai da sosai to a ɗaya bangaren kuma mun tattauna da malam Adamu Shebu shugaban kungiyar asusu reshen Malau kan halin da ake ciki duk da ba za a rasa 'yan kurakure ba nan da can kuma mutum ajizi ne har yanzu dai wato talakawa na cadi ba su daina bin bayan shugaban kasa ba ba su daina bin bayan jam'iyyar shugaban kasa ta mps ba musamman mazauna karkara wajen kashi 90 da wani abu na cikin 100 za ka tadda mazauna karkara ba su san ma kowane dan takara ko kuma akwai wani dan takara ma da ya fice shugaban kasa debi wato marshal kenan inda ya samu goyon bayan mutanen kasa kuma yana da goyon bayan mata sosai game da irin taimakon da hajiya hinda debi itino take yi hajiya hinda debi itino ta yi kokari wajen wayarwa da mutanen karkara da kayi wajen ba su kuɗi na bunƙasa sana'o'i ƙanana wajen gine-gine wanda yake gaskiya ana ce masa gurfe ma'anan wanda a gaskiya fi sabillahi mun gani a kas in ji kare ana biki a gidan sai ce gani a kas gaskiya yabon gwani ya zama dole duk da ba za a rasa yan adawa da suke dan gwada cewa ba haka suke son a yi tafiyar ba to amma gaskiya wato shi dai abin na Allah ne dan zakaran da Allah ya nufa da cara sai ya cara to malam Adamu kamar da ake faɗa bisa ga dukkan alamu shugaba Idris Debi shine zai lashe wannan zaben Shin menene yi haka a wannan kasa da ake ganin zai samu wannan damar? Za ka tadda mafi yawan mutane in kai magana da su su ce maka ai gaskiya babu wani ɗan takara guda wanda yake tilo wanda yake zai iya da shugaban kasa Debi kuma musamman wannan zaɓe na 2021 wanda ake kiransa wato ba zakaran gwajin dafi ba abubuwa sun caccanja da yawa a bana an samu shigowar mata kuma an samu shigowar wato sabin jini wanda yake su wanda suke samari wanda suka shiga shekara ta 18 kenan wanda a wancan lokaci shekara ta dubu biyu da sha shida ba su samu sun yi zaɓe ba sakamakon rashin cikarsu shekarun zaɓe a bana muna da samari wanda suke gaskiya fi sabilillahi su ma sun tabbata da kokari da suka samu da taimakon Allah wanda yake sun kai gacin shekara sha takwas sha tara wanda yake daga nan ne dokar cadi ta bada izinin yaro ya yi zaɓe to gaskiya fi sabilillahi duk wayannan wanda suke yan shekara goma sha takwas sha tara nan ko zuwa ishirin da mata gaskiya babu wanda suke zaɓe suka sa a gaba da gaske suke haikan kuma iyakar sai dai a kashe tsohon a akan daddawata to su fa ba da suke da gani a jagoranci sai shugaban kasa marshal alhaji idris debi itono wanda a yanzu haka a yanzu haka ana mai hasashen ya kusa gab yana gab da cin nasara idan aka yi zabe wannan na na shida kenan wato gaskiya babu wani zabe da aka yi shi wato special wanda kowa yake tunanin ba za a samu rikita rikita ba irin wannan wanda ke akwai jam'iyyu da yawa na zabe kamar jam'iyyu goma ne kuma akwai 'yan takara mace ma a kai duk da haka babu wani kalubale wanda yake kowane dan kasa yana cikin kwanciyar hankalinsa kowane dan kasa kuma baya cikin rudani ko kuma tunanin abin da mutane sun gane abin da yake tafiya kuma suna kokarin kwatantawa to amma akwai korafe-korafe daga sauran bangarorin al'umma akan shugabancinsa ko hausawan kasar tadi ya kuka ji da shugabancinsa na tsawon waɗannan shekaru ana ta faman maganganu wanda suke ba ma buƙatar tashin hankali domin mai domin duk mun ga abin da yake tawakana kuma har kullum har kullum muna fahimta yadda siyasar ta ta gaba muna san a ce mun samu gajiyar tafiya akan siyasa a siyasance yadda babu wanda zai tsaya na kuka ko kuma wani yana dariya wani kuma yana jin daɗi kamar su yaya babba a gaskiya fi sabilillah ya kai lokacin da za a cewa mai girma shugaban kasa marshal saboda yadda ya fito da taimaka wa hausa mu gaba daya kuma yadda ya fito da taimaka sauran wato kabilu wanda suke na ƙasa ƙasa ana fito da su kuma a gaskiya sai dai mu ce son barka duk da ba za a rasa mai kuka ba eh, mai korafi ba a hana shi korafi dama shi mai korafi laɓewa zai akan kwana a dakata shikenan yana fitowa da abun sai ya labe idan ka zo sai ya baka ka fice kawai da ka juyo sai ce ai baka gaya masa ba dama rago kenan akan dala 20 sai ma asarar miliyan 20 saboda mai shi ba zai iya sa ya kashe 20 in a zamu samu a daga sama ba a sai ƙara matse 20 in waccan miliyon in taɓa ce Allah ya fidda mu daga cikin sahun ragwaye Allah ya fidda mu daga cikin sahun kasararru To daga ƙarshe wani fata ne kuke da shi a wannan zaben? Muna fatan wannan maudu'i na wannan zaɓe na bana muna fatan zai fidda mana a'i da rogo. Eh, alamu sun nuna tun da shugaban ƙasa ya ce in da aka wannan zaɓe yanzu da bakin sai faɗa cewa zai daidaita tafiya ta maza da mata wanda yake kowa zai ji a jikin shi na alkhairi ba wai ka ji ana yaya na kayi ba a'a ko kuma kaka ni kayi. A maudu'in nasa gaskiya fi sabillahi wato sauran 'yan takara ma da suke ta faɗa gaskiya ba zan ce komai ba ina fatan fatan dai Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi kuma shi kansa shi shugaban kasa ya riga ya bayyana mana ra'ayinsa yadda ya biyo a wannan jam'iyya ta MPS har zuwa yanzu kuma ya riga ya bayyana mana yadda ya kamata a samu tafiya duk da mata wani lokaci an saka musu tafiya sai su ɗauka kamar ma ba a saka musu ba a ta jiran su akwai negligence saboda haka kuma banan nan matan mu na Hausawa gaskiya tunda tunda Chadi tun in tabbata Chadi wato tunda Chadi take ba a taba samun lokacin da matan mu na kasar Chadi wanda suke sun fito to sai kansu da kwarkwatar su an yi campaign in nan da su musamman na tarayya ta hausa da muka kafa a nan to gaskiya fi sabilillahi muna muna godiya ga Allah kuma ba abin da za mu ce a game da wannan kungiya mu da muke jagoranta kungiya mai albarka asusu ta yaye manya manyan masu abu ta yaye manya manyan dalibai ta yaye wato dai gaskiya ba kamfani na nake yi faɗin gaskiya ne nake yi game da abin da yake tafiya na shugaban kasa to Allah ubangiji ya sa mu yi zaɓe lafiya mu kare lafiya kuma a gidaya a ba wanda ya ci lafiya jadawalin zaben shugabancin kasar ta cari ya nuna cewa za a sanar da sakamakon zaben na yankuna a ranar 25 ga watan afrilu yayin da za a fitar da sakamakon karshe a ranar 15 ga watan mayu to masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki tilas a nan zan ja burki a cikin shirin a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma sai shirin kasoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alurani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard of na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fata masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirmu na yau. dietro ecco. madalla masu sauraro kissar mu yau ita ce mai suna a garin mina mahajjata sun taru a garin mina a lokacin aikin hajji na wancan shekarar sannan imam sadiq alaihi salam limami na shida daga cikin limami masu tsarki daga iyalin gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya isa minar tare da wasu daga cikin sahabbansa imam sadiq alaihi salam yana zaune tare da sahabbansa a wani wuri suna cin inabi wanda aka ajiye a gabansu a cikin wannan halin ne sai wani mai roko ko kuma ɗan bara ya zo a gabansu yana roko sai imam sadiq alaihissalam ya ɗebi inabi daga cikin inabin da ke gabansu ya bashi sai mai roƙon nan ya ƙi karɓa yana cewa shi kuɗi yake so sai imam sadiq alaihi salam ya nemi uzurinsa ya ce masa ya yi haƙuri shi bai da kuɗin da zai bashi. daga nan sai mutumin nan ya wuce amma sai da ya sake tunani ya ga cewa ya kamata ya karbi inabin da aka bashi sai da waje wajen imam sadiq alaihi salam ya ce a bashi wannan inabin da aka bashi tun farko sai imam sadiq alaihi salam ya hana shi sai ya juya ya tafi ba a daɗe ba sai ga wani mai roko ko kuma ɗan bara ya zo yana bara sai imam sadiq salam ya ɗauki wani abu daga cikin inabin da ke gabansu ya bashi sai mutumin nan ya gode wa allah ya karɓa ya gode wa allah yana cewa godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wanda ya arzuta ni da abin rayuwata da jin haka sai imam sadiq salam ya ce masa tsaya sai ya tsaya sai imam salam ya ɗebi hannu biyu na inabi wanda yake gabansu ya ƙara masa sai mutumin nan ya sake gode godewa Allah a karo na biyu yana cewa godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wanda ya arzuta ni da abin rayuwa a nan sai imam sadiq alaihissalam ya sake ce masa ya tsaya sai ya juya wajen sabansa wanda suke tare da shi a lokacin ya tambayi ɗaya daga cikinsu yana cewa kuɗi nawa kake da shi a wajenka sai mutumin nan ya dudduba aljihunsa ya fitar da dirhami kimani ashirin sai imam sadiq alaihissalam ya ce ya bawa wannan mutumin sai ya bashi sai mutumin nan ya sake godewa Allah a karo na uku yana cewa godiya sun tabbata ga Allah shi kadai ya ubangiji kai ne mai baiwa mafi kyawu ko masu kyawu kuma baka da abokin tarayya imam sadiq salam yana jin wa'annan kalmomi sai ya tuɓe rigarsa ta sama ya miƙa wannan mai roƙon a nan sai wannan mai roƙon ya canza lafazi ya juya wajen imam sadiq salam yana gode masa to a nan imam sadiq salam bai sake bashi wani abu ba da haka kuma mutumin nan ya juya tafi wannan al'amarin ya sanya sabon yawan sadiq alaihissalam suna ganin da wannan mutum ya ci gaba da godewa allah imam sadiq alaihissalam zai ci gaba da bashi dukiya fiye da wanda ya bashi amma bayan da ya sauya amma bayan da ya sauya wanda yake godewa wato ya koma yana godewa imam alaihissalam kansa sai ya dakatar da kyautar da yake bashi ƙarshen kisa tamu kenan sai dai akwai darussa da dama wanda za mu ɗauka a cikin wannan kissar da farko a cikin aya alkur'ani mai girma allah ta'ala yana cewa kuma a lokacin da ubangijinku ya sanar lalle ne idan kun gode hakika ina ƙara muku kuma lalle ne idan kun kafirce hakika azaba ta tabbas mai tsanani ce cikin suratu ibrahim aya ta bakwai daga wannan ayar muna iya fahimtar cewa mutumi na farko wanda ya zo ya roƙi imam sadiq salam bai gode wa allah ba kan ni'imar da allah ya yi masa ya raina abin da aka bashi don haka allah ya hana shi abin da aka bashi ma tun farko bayan da ya sauya tunaninsa ya dawo zai karbi abin da aka bashi abin da aka bashi din amma mutumi na biyu kuma ya gode wa Allah kadan abin da aka bashi sai Allah ta'ala ya kara masa ta hannun Imam Sadiq alayhi salam aka bashi karin inabi da ya sake gode wa Allah kuma sai aka kara masa da kudade dirhami kimani ashirin da ya sake gode wa Allah sai Allah ya bashi rigar Imam Sadiq alayhi salam amma a lokacin da ya koma yana gode wa bawan Allah sai arziki yin ya kare a nan wannan kisar tana koya mana godiya ga allah ta'ala ga irin nimomin da ya yi mana wa'anda muke gani da kuma wa'anda ba ma gani don a wata ayar allah ta'ala yana cewa kuma idan kun kidaya ni'imar allah ba ku iya lissafa ta lalle ne allah hakika mai gafara ne mai jin cikin suratun nahal aya ta 18 don haka ko kana cikin kunci a rayuwarka ta duniya ka gode wa Allah don ba za ka iya sanin dukkanin ni'imomin da Allah ya yi maka ba sai kuma abu na biyu Allah ya yi alkawali kuma ya sha alwashin cewa zai ƙara wanda ya gode masa don haka idan bawan Allah ya ga cewa bai sami ƙari na arziki a rayuwarsa ta duniya ba to ya san cewa bai gode wa Allah ne ba shi yasa bai cancanci samun ƙari ba sai kuma wata hikimar Allah wacce ba santa ba wacce take iya hana ƙarin masu sauraro anan zamu da sa'a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma dr abdulkadir mubarak ne ya shigo tare da shirinsa na amsoshin akida. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na amsoshin akidar musulunci idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri a satin da ya gabata mun fara amsa wata tambaya ce wadda wani bayan allah ya yi dangane da ƙaza da ƙadar kuma ya nemi ya san meye ma'anar kaza da kadar sannan meye bambancin aƙidar 'yan shi'a da ahalus sunna dangane da wannan al'amari na kaza da kadar to a wancan satin mun yi kokari mun kawo wasu bayanai dangane da yadda malaman luga suka ainihin bayyana ma'anar kaza da kadar da kuma wasu bayanai da suka tabbatu akan cewa lallai hatta a cikin alkur'ani akwai bayanai da ke nuna cewa kaza da kadar din ko a cikin alkur'ani sun zo ne bisa irin wannan ma'ana da masana logan larabci suka ainihin zo da wannan a ainihin ma'ana din to kamar yadda ma za mu kawo misalce-misalce na don dai mu fito da abin yadda ya kamata na kaza da kadar din to akwai ayoyi a cikin alkur'ani da za ka iya cewa sun zo da waɗannan kalmomi na ƙaza da kuma ƙadar a ciki wanda waɗansu daga ciki misali in muka fara da wannan bayani na ƙaza za mu ga cewa Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya kawo ma'anar ƙaza ɗin nan da ma'anar halitta wato samar da abu kamar yadda muke za mu gani a cikin suratul fusilat aya ta 21 to allah ta'ala cikin wannan sura ta fusilat yana cewa hunna sab'a a samawatin fi sai ubangiji wani ta'ala ya wato kaza da wannan ma'anar da muke magana da ita ko kuma a kanta cewa mai cewa lallai wannan halitta da cewa a nan ta zo da ma'anar halitta kaza-hunna, sai Allah ya halicce su saba a sama, ya halicce su wato samai guda bakwai fi yomai ne a cikin kwana biyu to kaga nan abin da ya zo kaza-hunna wato hunna ya zo a matsayin cewa halitta kenan haka kuma tana zuwa a matsayin ma'anar sanarwa ko kuma bayar da labari kamar inda za mu gani a cikin suratul isra suratul isra suratul aya ta hudu allah ta'ala yake cewa ila bani isra'ila fil kitab wato ma'ana Allah yake cewa sai muka baiwa bani Isra'ila labari ko kuma muka sanar da bani Isra'ila a cikin littafi to haka wannan kalma ta na wato mun ba da labari kenan a nan ma'anar da ta zo da shi a wannan sura suratul isra kenan haka kuma idan muka dubi wasu ɓangarori ɗin kamar inda allah subhanahu ta'ala ya bayani a cikin suratul isra ɗin da aya ta 32 nan kuma ubangiji ya zo da wannan ma'ana ɗin a matsayin hukunci wato allah ya hukunta wata ma'ana ɗin da man a kenan hukuntawa allah ya hukunta abu shine inda allah ta'ala yake nuna mana cewa a cikin wannan sura ko kuma suratul isra ɗin aya ta 32 وقضى rabbuka allah ta'abudu illa إياه ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta cewa kada ka bautawa ko kada ku bautawa kowa sai shi to kaga qada rabbuka ubangijinka ya riga ya hukunta cewa kada a bautawa kowa sai shi to kaga wannan a nan ta zo da ma'anar Allah ya riga ya hukunta abu to duk waɗannan sun zo da ma'anar qada saboda kan ana zancen qada abinda Allah ya riga ya kawo ko da a cikin wannan ayoyi na Qur'ani za mu ga cewa qada ya zo da ma'anoni daban-daban to amma wannan na zancen qada rabbuka ubangijinka ya riga ya hukunta abu ya tabbatar da abu to shine mafi girman ma'anar da ahalin lugga malaman luga suka zo da shi dangane da ma'anar qada din nan to waɗannan abubuwa suna daga cikin waɗansu gurare da alkur'ani ya zo da ma'anar ƙaza to idan kuma muka koma ɓangaren ƙadar ƙadar shi ma ya zo a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban kuma ya zo a gurare daban-daban kamar ƙadar ma musamman za a iya cewa wannan ma'anar da ahalin loga suka zo da ita ita ce dai kuma za mu gani mafi yawa a cikin alkur'ani din kamar yadda allah ta'ala yake magana a cikin suratul talaq aya ta uku inda Allah yake cewa qad ja'alallahu li kulli shay'in qadara qadara wannan qadar yazo Allah ta'ala lallai ya sanya wa kowane abu haddi kaga nan yazo da wannan dai haddi din da ma'anar ahalin lugha wato kowane abu Allah subhanahu ta'ala ya kaddara shi ya sa masa iyaka kenan to wannan da akwai ma'anarsa kamar yadda malaman luga suka zo da wannan ma'ana din ko kuma inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wato Allah ta'ala yana nuna mana cewa abubuwan da yake saukarwa yana saukar da su ne bisa wani wato iyaka wacce take ayyananniyar iyaka da ya haddada to ko da yake Allah ta'ala zance ne akan saukar da alkur'ani kuma ko da Allah ta'ala yana saukar da shi wani ayoyin da zai taho saukarwa manzansa yana saukarwa ne bisa wani iyaka wani haddi da ya ajiye akan watakila ya turo mala'ika jibril yau ya saukarwa da manzo waɗannan ayoyi haka kuma wasu lokuta waɗannan ayoyi da dai sauran abubuwa abin muhallin shahid abin da muke so mu yi magana akai ne kadar din cewa Allah ya iyakance abu ya haddade shi wa manu nunazziluhu illa bi kadarin ma'alum waɗansu malaman ma suka ce hatta ruwan sama ma wannan ayan tana ishara ga saukar ruwan sama Allah ta'ala ko da zai sauko da ruwan sama to yana haddada shi ya iyakance zuwa wani lokaci daga wani lokaci dugowa nawa Allah ya haddada ya kaddara wannan abu da zai kasance wato ya iya masa iyaka to duk waɗannan suna zuwa ainihin a cikin abin da ya shafi kaza da kadar kamar yadda kuma za mu gani cewa ma a hadisai ma na ahlul da dama da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai nan kalmomi sukan zo akwai hadisi da aka rawaito shi daga wato imam ar alaihi salam imami na takwas an tambaye shi dangane da ma'anar kadar din nan to shi ma wasu lokutan ya yi bayanin kadar nan da dai wannan ma'anar da ta zo a cikin alkur'ani sai kuma aka yi masa tambaya dangane da kaza shi ma ya kawo ma'anar da bata saba wannan ma'anar da ta ainihin alkur'ani ba to saboda haka a nan sai imam yake cewa in an yi magana akan kadar shine yake cewa a sanya wa abu wani abu haddi haddin tabbatuwa ko kuma haddi na ainihin gushewa wannan shi ne ake nufi da ƙadar haddi a sanya iyaka ga wani abu na ko zai tabbata zuwa lokaci kaza ko kuma zai gushe har zuwa lokaci guda ike cewa wannan shi ne da ake nufi da kadar din sai kuma alkaza sai shi kuma yake cewa shi ne tabbatar da abu saboda haka ainihin abu shi kansa ainihin wani abu a tabbatar da shi wannan shi ne da ake nufi da kaza wannan ah, hadisin daga imam rida alaihi salam ya zo a cikin littafin kafi wanda za mu iya samu a cikin bangare na mujalladi na ɗaya shafi na ɗari takwas da hamsin da ɗaya wannan hadisin ya zo to waɗannan duk suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci wajen tabbatar da abin da ake nufi da ƙaza da ƙadar ɗin nan to saboda haka a takaice ina fata ko da waɗannan ma'anonin tun da shi wannan bawan allah tambayarsa dama ta ce ko kuma ya ce ne yana so a gaya masa ma'anar kaza da kadar to ga ma'ana din daga ahalin lugga a wancan satimin bayani ga kuma ma'ana din ma kamar yadda ta zo a ƙur'ani ga kuma hadisi ma mun dan ainihin bayanin wasu bangarori na wannan din to saboda haka insha Allahu a shirin mu na gaba za mu yi kokari mu ga yadda kuma malamai suka fassara kaza da kadar din bisa mazhabobi daban-daban domin akwai sanannen ko kuma wani abu sananne na tafsirin abin da aka sani a bangare daban-daban misali tafsiri na ahlul hadith menene suke nufi da ainihin kaza da kadar din nan waɗannan su ake kira da asha'ira ash'ariya suna da nasu bayani mu'tazila suna da nasu bayani sannan ka zo kuma shi'a su ma suna da nasu bayani dangane da abin da ake nufi da kaza da kadar dinnan yana da muhimmanci mutum ya sani haka to ala ayi hal za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suke da alaka da wannan yankin na gabas ta tsakiya to a cikin shirin da ya gabata mun buɗe magana ne akan wani rahoto dangane da laifukan yaƙi da amurka da saudiya suka tafka a cikin ƙasar yaman a cikin shekaru shida da saudiya ta ta yaƙi akan wannan ƙasa bisa cikakken goyon ba da taimako na amurka mun koyi muku alkawarin cewa za mu ci gaba daga inda muka tsaya to sai dai wani hanzari ba gudu ba za mu jingina ci gaba da bayani akan wancan rahoton har zuwa wani lokaci nan gaba domin mu yi magana akan wani hali da ya kunno kai a cikin kasar jordan wanda mahukuntan kasar suka bayyana cewa sun daƙile wani yunkuri na haddasa matsalolin tsaro a kasar wanda kuma suka ambaci su manyan mutanen kasar da hannu da suka hada da tsohon yarima mai jiran gado da kuma tsohon shugaban fadar sarkin kasar to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a makon da ya shuɗe labaran da suka fitowa daga fadar masarautar ƙasar jordan sun kasance masu nuni da wani yunkuri na wasu 'yan cikin gidan sarautar domin haddasa matsalolin tsaro a ƙasar wannan shine jimlolin da gwamnatin ƙasar ta yi amfani da su kuma har ta ambaci sunan tsohon yarima majiran gado hamza bin hussein da kuma basim awadallah wanda ya taɓa zama sakataren fadar sarkin jordan sannan kuma har gabanin ma kama shi bisa wannan tuhuma ya kasance manzo na musamman na sarkin jordan a kasar saudiya bugu da ƙari sanarwar ta kuma zargi wasu daga cikin ƙasashen waje da cewa suna da hannu kuma sun haɗa kai da waɗannan wato fitattun mutane cikin gida domin haddasa matsaloli na tsaro to bayan wacce sanarwar manazarta da dama dai sun rika tofa albarkacin bakinsu tare da bayyana da suke kallon abin da ya faru da cewa wani yunkuri ne na jun mulki a cikin fada amma aka yi nasarar dakile shi wasu kuwa suna bayyana cewa sanarwar ta gwamnatin kasar tamkar wani kan da garko ne na taka wasu fitattun mutanen kasar birki da ake ganin suna hada baki da kasashen waje. domin a nan gaba za su iya zama hatsari ga kasar tsakanin wancan ra'ayin na farko da kuma na biyu sannan nan abu ne cewa gadon sarautar jordan wanda kirkirar birtaniya ne ya shahara da fadawa cikin kutun gwila da makirci da cin amana sannan da gogayya tsakanin wannan gidan sarautar da kuma wani gidan sarautar wanda shine na ali sa'ud a saudiya wanda duk ingila ce ta kirkire su to shi dai ba su awadallah kamar yadda muka ambata da farko ya taba zama shugaban ofishin sarki abdullah bin hussein na jordan kuma daga ba ya zama manzan musamman na sarki abdullah din a kasar saudiya a 'yan zamansa a can saudiyar kasar ta saudiya ta ba shi haƙƙin zama ɗan ƙasa wato shi ɗan jordan ne kuma a lokaci ɗaya ɗan saudiya kuma ya samu kusanci sosai da yarima mai jiran gadon saudiya na yanzu muhammad bin salman kuma yana cikin mutane da suka taka muguwar rawa a cikin batun kisan da aka yi wa jamal khashoggi a birnin istanbul na ƙasar turkiya jim kaɗan bayan sanarwar da gwamnatin jordan ta yi a kan makicin da ake wa gadon sarautar ƙasar sarki abdallah bin hussein ya ziyarci ƙasar oman saudiya kuwa ta aiki da ministanta na harkokin waje faisal bin farhan zuwa can kasar oma din domin ya hadu da sarki abdullah bin hussein na jordan sai dai sarkin jordan din ya ƙi yarda ya haɗu da ministan na saudiya domin bayanan sirri suna nuni da cewa saudiya tana ƙoƙarin tseratar da basim a wadalla ne da mahukuntan jordan din suka kame shi bisa zargin haddasa matsaloli na tsaro da yake shirin yi ba tare da an shiga cikin bayanai dalla-dalla akan hakikanin abin da ya faru a wannan lokacin a jordan ba da kuma yiwuwar cewa saudiyar tana da hannu a ciki za mu yi wawaye kaɗan domin nuni akan kiyayya da gaba ta tarihi wacce take tsakanin iyalan biyu wato iyalan ali Saudu masu mulki a saudiya da ali hashim masu mulki a jordan a tashin farko dukkanin gidajen sarwata biyu dai ingila ce ta kirkiro su bisa maslahatta cikin wannan yanki na yammacin asiya yan leƙen asirin birtaniya irin su thomas edward lawrence da kakos da bill sun taka rawa wajen gano dacewar waɗannan iyalan da su zama masu yiwa birtaniya aiki a wancan lokacin ingila tana son raunin daular usmaniya wacce mulkin ta mamaye mafi yawancin wannan yanki na yammacin asiya da wani yanki na turai da kuma wani yanki na arewacin afirka tarihi dai cike yake da yadda birtaniya ta rika gwara kawukan iyalan biyu wato na ali sa'ud da ali hashim yadda take so bisa gwargwadon maslahatta wani lokaci kuma ta hada su wuri daya ta buga kawukan su da na daular usmaniya ita ma daular usmaniya ta rika amfani da daular hashimawa akan daular ali sa'ud da suka yi mata tawaye a ƙarshen karni na 17 har ta kai ga muhammad ali basha gwamnan daular usmaniya a masar ya je har na jadu ya tumbuke daular ali sa'ud daga tushe sannan kuma ya kama sarki na ali sa'ud abdullah bin sa'ud tare da iyalansa zuwa istanbul a can istanbul na turkiya sarki sultan mahamud na biyu ya ba da umarnin aka fille kawukansu watakila kisan da ali sa'ud suka yi wa kashogi a istanbul tsohuwar cibiyar daular usmaniya wani nau'i ne na ɗaukar fansa a kan wancan kisan da daular usmaniyan ta yi wa abdallah bin sa'ud a wannan birni domin kashogi yana da kusanci da urdugan kisan da daular usmaniya ta yi wa abdallah bin sa'ud a birnin istanbul shine mabudin kiyayya da gaba wacce har yanzu bata gama kwantawa ba a tsakanin saudiya da turkiya da cewa daga lokaci-lokaci kasashen biyu kan hada kai kamar yadda suka yi wajen fada da gwamnatin syria amma wannan gabar tana nan kwance bayan rusa daurar ali sa'ud da turke ta yi birtaniya ta sake tattaro iyalan na ali sa'ud da ba su dukkanin taimakon da suke bukata domin su sake kafa daula leƙen asirin birtaniya sun sake dawa fagen wasa da dukkanin ɓangarorin biyu har ta kai ga ingila ta nada sharif husaini wanda yana daga cikin zuri'ata ali hashim a matsayin sarkin makka dole usmaniya ta kiraye sarkin maka sharif hussain da shelanta jihadi domin taimaka mata a lokacin yakin duniya na farko amma sarkin yaƙi saboda biyayya ga birtaniya ta nada shi a ƙarshe ma dai sharif hussain ya shelanta ta waye da sunan al'ummar larabawa akan turkawa da daular su kwamandojin da suka shige gaba kuwa a cikin rundunar tasa janar-janar ne na ingila kuma a wancan lokacin ne ingila ɗin dai ta bai wa ali sa'ud duk taimakon da suke bukata wajen fada da ali rashid da su ne masu mulki a yankin jidda da ƙawayenta waɗanda kuma su suna ƙarƙashin dala turkiya ne bayan yakin duniya na farko birtaniya da faransa sun rarraba yankin yammacin asiya zuwa ƙasashe a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka fi sani da sayis pico da kuma yarjejeniyar burford ƙasar jordan da aka ƙirƙira ta kasance a ƙarƙashin ingila don haka sai ingilan ta ƙirƙiro gidan sarauta da kuma ɗauko abdullahi bin hussein ɗan sarkin maka kenan ta ɗora shi akan gadon sarauta ta kuma naɗa ɗan uwansa mai suna faisal akan wani garin sarautar da ta ƙirƙira a can ƙasar syria sai dai bayan da faransa ta kama siriya ingilan ta ɗauko wannan sarkin na siriya ta mai da shi zuwa ƙasar iraki da ƙirƙiro gidan saurata don ɗashi a matsayin sarki yaƙi na ƙarshe dai da aka yi a tsakanin ali saud da jordan ya faru ne a ranar 25 ga watan mayu na shekara ta 1919 a yankin da ake kira wadi turba ali sa'ul suka murkushe masu sarauta a makka suka koma mai hijaz wato yankin makka da madina da kafa daular ali sa'ud a shekara ta 1933 wacce ita ce daula ta uku da ali sa'ud din suka kafa kiyayya tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu na gidajen sarautar laraba ba bakon abu ba ne ba kuma mutuwa take yi ba saboda halayyar larabawa ta rike gaba da gadarwa zuriya ita irin wannan gabar ce take kunno kai daga lokaci zuwa lokaci a tsakanin gidajen sarautar na saudiya da kuma na kasar jordan hakanan kuma takan kunno kai a tsakanin ali sa'ud na saudiyar da kuma ali sani na kasar qatar a wani lokaci to ma sauraro za mu dasa aya a nan muna fatan kun ji daɗin bayanan da muka gabatar muku kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. duniyar mu a yau masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga mustapha adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara firaministan ƙasar koriya ta kudu ya iso iran domin fara ziyarar aiki da maraicen yau lahadi ne da firaministan ƙasar ta koriya ta kudu shin si kung ya iso tehran da zai ɗauki kwanaki uku yana ziyara kuma zai tattauna da mahukuntan ƙasar akan alaƙar ƙasashen biyu bayan saukar firaministan ta koriya a filin sauka jiragen sama a nan tehran ya sami tarbaran ministan tituna da gina birane muhammad islami daga cikin waɗanda zai gana da su kuwa da akwai shugaban ƙasar da hassan rauhani mataimakin shugaban ƙasa na farko ishan jihangir sai kuma kakakin majalisa muhammad bakir kalibaf har ila yau zai wata ganawar da alilar jani mai baiwa jagoran junji halin musulunci na iran shawara a yin ziyarar tasa firaministan na kasar koriya ta kudu zai kuma ziyarci wasu kamfanonin kasarsa da suke nan iran da suka hada da kamfanin samsung da kuma lg a yau lahadi ne aka buɗe zaben shugaban ƙasa a ƙasar chadi da safiyar lahadin yau ne aka buɗe cibiyoyin kada ƙuri'a a faɗin ƙasar ta chadi inda shugaban ƙasar idris debi ya fara kada ƙuri'arsa a cikin babban birnin ƙasar injamina an buɗe cibiyoyin kada ƙuri'a da misalin karfe bakwai na safe ana tsammanin cewa shugaban ƙasar mai ciyan yanzu idris debi mai shekaru 68 wanda ya ɗauki shekaru talatin yana kan gadon mulki zai sake lashe zaben da za a yi a yau da akwai 'yan takara bakwai da suke gogayya da shugaban mai ci sai dai manyan ƙungiyoyin adawa ƙasar sun yi kira da kauracewa zaben mutane miliyan bakwai da hudu ne dai suka cancanci kaɗa ƙuri'ar zaben da za su tantance wanda zai yi musu shugabancin kasar a tsakanin idris debi da 'yan takara bakwai a kwanakin baya dai 'yan hamayyar siyasar kasar sun rika gudanar da zanga-zanga a cikin birane daban-daban tare da nuna kin amincewarsu da shugabancin idris debi gwamman yahudawan sahayoniya sun kutsa cikin harabar masallacin kudus a yau lahadi madar watsa labarun falasɗinawa ta ambaci cewa yahudawa 'yan sahayoniya 'yan sharawari zauna kusan 65 ne suka kutsa cikin masallacin kudus mai alfarma a ƙarƙashin kariyar sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila majiyar ta falasinawa ta ƙada cewa 'yan sahaniyar sun kuma yi nau'in ibadojinsu a cikin masallacin na kudus mai alfarma domin tsokana kutsawa cikin masallacin kudus da yahudawa 'yan sharawari zauna dai suke wani abu ne da ya zama ruwan dare. To kuna tare da radio Biyoc Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Akalla mutane uku ne suka kwanta dama sanadiyar harin kunar bakin wake da aka kai a ƙasar Somalia. Majiyar tsaron ƙasar ta Somalia ta ce ɗaya daga cikin gwamnonin ƙasar ya tsallake rijiya da baya sanadiyar harin kunar bakin wake da aka kai masa. Amma mutane uku sun mutu biyu masu tsaron gwamnan. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh